Wani rukunin sojoji kenan ke atisaye a garin Mobi a wani yunkuri na dagula har haren masu tada kar baya na ya kungiyar ta jama'ata ahli suna lidda a wata jihad da ake wa lakabi da Boko Haram da yake karin haske game da kara tura sojoji da aka yi a yankin kwamandan da ke kula da ayyukan soji na musamman a yankin Mobin Laftanar Kanar baya da Gurama Martin ya tabbatar da girka wani sabon bataliya na musamman a yankin. Before the escalation conflict by the Boko Haram elements within this area. kafin hare-haren 'yan Boko Haram babu barikin sojoji a nan, to amma gani yadda hare-haren ya yawaita shi yasa shirkwatar rundunar soji da ma gwamnati tunanin girka wani sabon bataliya don dakile hare-haren 'yan bindiga kuma wannan bataliya yana fa karkashin ofishin babban hafsan sojojin Najeriya ne a cewar kwamandan kula da yankin kafin kafa dokar ta ɓaci a jihar Adamawan yankin Mubi da ke makwabtaka da jihar Borno kuma ke kan iyakan Najeriya da ƙasar Kamaru ya fama da hare-haren 'yan bindiga da haka ne don kofar da harkokin kasuwanci wanda yankin ya fice sosai a kai hakanan a yayin da ake cika watanni uku da kafa dokar ta bacin shugabannin addini a jihar na ci gaba da yin kira na a samu fahimtar juna sunana reverend phineas padio godiyan da muke da shi shine jama'a mu da hudubobi da aka ta a masallacai da coci coci jama'a sun fahimta sun natsu kuma ba su yadda manufa da aka zo da shi ta samu eh, cimma burinta ba a jihar nan so za mu iya cewa lallai an samu nasara sosai ta wannan bangare. to koya yan jarida ke kallon watanni uku ne dokar ta bacin malam dan juma abbas jimeta wani dan jarida ne a yola. aikin mu na faɗakarwa ne da ilmantarwa game da mene dokan ta baci kuma mafi yawanci su jami'an tsaro suna kira mu su nuna mana cewa an kama kaza an kama kaza musamman yaran da suke shaye-shaye da masu tallan eh, muggan kwayoyi waɗannan kan an kama su amma game da gama ce ko yan waɗannan jama'a mutanen yan boko haram din nan kam ni kan banga ko ɗaya wanda kace an Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya